kenan shaitan rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi babu halu azdanu aw yuqamu jama'a bainal magaribi wani isha'i bai mai bayani akan hal yu'adhinu shin zai yi kira aw yuqimu ko zai iqama idza jama'a an yi jam'i bai tsakanin al-maghrib wal isha'i zai kira zai musa iqama ko ba zai yi ba hadithna abu yamani huwa haka mawlu nafi'in qala ahbarana shu'aybun huwa ibn abi hamza an zuhuri daga zuhuri qala ya ce ahbarani salimun huwa ibn abdullahi an abdullahi ibn umar daga shi abdullahi ibn umar radiyallahu قال يتي رأيت رأيت رسول الله ناقا منظر الله صلى الله عليه وسلم عند إجيش عبد الله بن عمر إذا أعجله السير إذا انتهي تقو قوت قريش في السفر ولن انتهي يؤشر شنا جنكين صلاة المغرب صلاة المغرب حتى يجمع حشي جمع بين هذا كان وبين الإشاء كان إشائي قال سالم سي سالم يتي وكان عبد الله عبد الله يا كسنتي وألهو شي ما شنا أيكت حكا amma ina idza ajala husayru idan tahiya ta gaggauta gare shi wa yuqimul magariba sannan kuma tan shina tsaye da magariba shin yuqimul magariba shina shina iqama saboda magariba ko ko shina kira shi shina kira shi iqama akan magariba to wai yuqimul magariba duk shina dokar su wa yuqimu shina iqama ga almagariba ko kuma wa yuqimu yu'adhinu shina kira shi iqama ga almagariba sallah ta magariba wa yusalli haki sallace ta salatan raka'a uku summa sa'annan yusallimu sallama ya labasu annana shaka dakatawa hatta isha'i ko kuma ta hatta yuqimal isha'a sai yayi iqama ta isha'i ko kuma sai yayi kira yayi iqama akan sallah ta isha'i wa yusalliha ko fa yusallihima wa yusalliha shi sallace ta biyu summa wala yusabbihu baina habi raka'atin wala yusabbihu bashi nafila baina ha tsakanin tabirka atin da kowatan da raka'a bu bashi nafila tsakanin tabirka atin nan min babu tazmitil juz'i bi ilmi kulli wannan an ka ambaci juz'i amma da sunan kulli wala yusabbihu shi tasbihi baina ha tsakanin tabirka atin da raka'a guda wala ba'dal isha'i haka nan kuma tambashi nafila ba'dal isha'i bi sajdatin da sajda guda ba sajda shi kaunihi ba watan koda ba'dal isha'i ta bashi raka'a biyu shi ma min babu sai min juz'i bi ilmi kulli hatta ya kuma sai ya tashi min jofin laye cikin tsakiyar dare sannan shi nafila to wannan hadisi in mu gama shi da babul jam'i babul jam'i babul jam'i fil babul jam'i fil safari bainal maghribi wal isha'i dan nan kuma hal yu'adhdhuna aw yuqimu idza jama'a bainal maghrib wal isha'i to an samu sabanin maluma sai ya kasance buhari cikin babin da gabata babul jam'i fi safari bainal maghrib wal isha'i ya kawo hadisi guda uku ya kawo hadisi na abdullahi bin umara akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina jam'i idza jadda bi sayru sai kawo kuma hadisi na ibn abdullahi bin abbas cewa manzon Allah shi na jam'i idza ka ana ala zahir sayrin in shi na tsakiyar tahiya sai kawo hadisi kuma na Anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina jam'i bainal maghribi wal isha'i bai ce idza yadda bihi sayru ba bai ce idza kana ala zahir sayrin ba to sai kasance hadisan ga guda uku hadisai guda biyu sun zo da kaidi guda shi kuma zo babu kaidi ciki ne hadisin da babu kaidi shine hadisi na Anas hadisin da adda kaidi shine hadisi na Abdullahi ibn Umara da ce idza yadda bihi sayru hadisi wanda kasance shi kuma ya nuna idza kana sa'iran sai in shi cikin tahiya shi hadisi na Abdullahi ibn Abbasin to sai kasance maluma sun yi sabani in talafal ulama'u maluma sun yi sabani fi jam'in musafiri ga jam'i na mutafi bayan da salahin tsakanin sallah biyu fa zahaba ta'ifatun fa zahaba jamhurul ulama'i jumhurin maluma sai suka tahi ila anna lil musafiri haqiqa matahi ya samu an ya jama'a shi jam'i bayan zuhuri wal asr tsakanin sallah ta azhar da la'asar. wa bayan al isha'i da tsakanin maghriba da isha'i wannan warwe zalika an karwaci wannan a warwe zalika an rawaci wannan an sa'alin abi wa qatin a sa'id ibn Zaidin wa abi musa al-ash'ari wa abdullah ibn umara wa abdullah ibn abbas wa usama ibn zaidin dukkan wa'annan sun yi wannan riwaya an rawaci wannan hadisi na cewa kenan kaga nan ga idan an ka ce matafiya samu shi jam'i tsakanin azhar da la'asar. sannan tsakanin magariba da isha'i nan babu izaji da bihisairu babu izaji da a shekin nan wannan ya daidai hadisi na Anas wanda kasance babu kairi ciki ne to wannan shine zance na wannan sa'aduna abi wa qatin shi akwai himta tai ya tafi akan wannan sayyidun zaidan ya tafi akan wannan abu musa al-ashari shi ma tafi akan wannan abdullahi ibn umar ya tafi akan wannan abdullahi ibn abbas ya tafi akan wannan usama ibn zaidan ya tafi akan wannan sannan kuma wannan wa huwa malikin wal wal auza'i wa sauri, wa shafi'i wa ahmad wa ishaq ibn rahwayhi wa abi saurin. wannan shi a kauli kuma na malum manga da mun kalli su yanzu wannan tahiya kan cewa watan wanda ya kasance mata hina ya samu shi jam'i nan babu iza a ajala kusairu ko iza a ajala kusairu ko idza jadda bihi sayru babu wannan ciki to wannan mun haɗi sahabbai waɗansu da adda wannan fahimta daga cikin su dan wannan kauli ne jamhuri to kuma wannan shine ra'ayi na malikun anasin shi a kauli ne shi a kauli na laysu sa'abi al-misri sannan kuma ta shine kauli na auza'i shine kauli na sufyan sauri sannan shine kauli na shafi'i shine kauli na ahmad ibn Hanbal shine kauli na ishaq ibn Rahowayhi shine kauli na abu Thawri wannan sun ta akan cewa kina jam'i babu izajid da histairu to sai ya kasance kuma wa za a ta'ifatun wasu jama'a su ko suka tahi ila ila annahu abinda ash'ani la yajuzu lil musafiri an ya jama'a bayna salataini ba shi halatta ga musafiri shi jam'i tsakanin sallah guda biyu illa izajid da histairu sai ta ta gago ta gare shi wannan wa huwa qawlu malik fil ci shi azance na imamu na malik cikin mudawwana sannan kuma watan shi azance na wannan a shi azance na lesu sa'adin shi ma lesu sa'adin ya ta akan wannan kaga ke sun ta cikin dalaki nan ko sun taho cikin kaidi idza jadda bi sayru to wannan wa hataji suka kawo hujja masu wannan kauli suka kawo hujja da hadisi na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'u bainal maghrib wal isha'i idza jadda bi sayru sannan kuma suka kawo hujja da hadisi na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والأسر إذا كان على ظهر التيرين إيش أتأكيد تهيا wannan hujja suke nan kaga wannan an samu kaidi to sai kasance kuma wa zahabat ta'ifatun wasu jama'a suka tahi ila annahu akan abinda asha'ani la yajuzu lil musafir ba shi halatta ga dukkanin wanda an matahi an ya jama'a bayna salataini illa bi arafata wal muzdalifata sai arfa da muzdalifa daga arfa sai muzdalifa wa hadha qawlu nahai shi azance na Ibrahim Nahai wa Hassan Hasan Sidi, da Hassan Hasan Sidi, wa Muhammad bin Sidina, da Muhammad bin Sidina. sannan kuma wa ilaihi zahaba Abu Hanifa bisa ga wannan kauli na Abu Hanifa ya tahi da shi da wannan Muhammad Muhammad bin Hasan Ashebani da wannan Abu Yusuf wannan dukkanin su asabu Abu Hanifa ne sun tahi akan wannan kauli su kuma suka hujja abinda a hujja sunan nan ga suko suka ce ai anna auqatu salati haqiqa kuttan sallah A hadisu ha sahiha hadisan su ingantattu na sanan kuma tawafira sun yawa kwarai hadisai na auqatu salati suna da yawa kwarai kwarai da gaske har sun kai matsayin hadisai wanda ya kasance mutawatirai don hakan ga ashe kenan watan wallahi aridu ha habarul ahadi hadisai wanda kasance ahadun na ba za su yi kabar da su ba za su gita musu ba watan su a tsaurukan gana wannan shi hadisin da ya kasance abdullahi bin abbas ya ruwaito da abdullahi bin umara da anas da jabiru bin abdullahi dan shi ma sha da ruwaya irin wannan tasu sai suka ce to waɗanda hadisai ahadun na ba za su yi kamar da hadisai waɗanda kasance mutawatirai yana ba sai wannan ibn ƙasa ya ce a'a ba haka nan ba ce ai nan ga watan nan ga a nan sai ce auƙatu salati a habaru auƙatu salati hadisai masu bayani akan auƙatu salati ke safari wajen tahiya ta gitta ma hadisai masu bayani akan sallah ta gida ba saboda waɗannan hadisai suna magana akan awqatu salati sallah guda guda ba a ga ta sallah da sallah amma nan gida aka nan gida aka nuhi waɗannan suna bayani akan wata awqatu salati na gida waɗannan suna bayani akan awqatu salati na wurin tahiya ashe ba su yi kaura ba kenan to bisa ga wannan in mun kaji ba sai mu ga watan ƙaulukan malumma sun kasu kusan kashe hudu a kowane sun kace akan itilaki ko kamar kenan su abubuwan da muka gabata farko akwai sun tai akan kaidi su ne sun tai akan watan ainihin matsala ta biyu su ne Abu Hanifa da Abu Hanifa wa ashabuhu da kuma wannan Ibrahim Nahai da shi da sunan bitiri da kuma wannan Muhammadu Sirina kaga su sun tai akan kaidi ko a sun tai akan kaidi waɗannan a wannan sun tai akan kaidi kenan a da Ibrahim Nahai da Muhammadu Sirina da wannan Hasan bitiri sannan kuma shine na malikun anasil da shi da wannan laifin sa'adin sun tafi akan kaidi bayan can suna cikin dalaki wadance ne ga amma an kadiba cikin tabi'ai mun samu muhammadu nusirina mun samu naha'i mun samu hasan al-bisri sun tafi akan kaidi to sai wanda kasance su ko sun kace babu kaidi wance ne ga sannan babu idlaki sai ga musafirai shine kauli na abu hanifa da shi da ashabu so sun kace akan wannan da abu hanifa da ashabuhu su sun kace akan wannan ko daidai muke na na'am imamu na maliki kauli biyu gare shi can shi na cikin masu idalaki sannan na koshi a cikin masu kaidi ya yi kaidi sannan kuma wannan ya yi kaidi da shi da wannan a da shi da ya yi kaidi da laifin sa'adi sun yi kaidi kaga suna cikin masu kaidi su ko an sun kace akan cewa babu kaidi sai ga musakare kawai shi ya ibrahimu naha'i da hasan bisiri da muhammadu nisirina da abu hanifa radiyallahu anhu da wannan abu yusufa almajirin shi da muhammadu hasan ashebani to kenan ka kauli uku gare mu ko <clears throat> to bakin abin da an ka samu kenan ga aljam'u da magarib wal isha'i ko kuma aljam'u da zuhri wal asari حدثنا إسحاق هو ابن راهويه وكما هو ابن مسعود الكوسج قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا حرب هو ابن شداد قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس حقيق أن رضي الله عنه حدثه يا غيا مدنشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ما الله كان يكسنشي ya jama'u shina jam'i baina hataini salataini tsakanin wannan sallolin guda biyu fi safari wajen tahiya ya ani shi nuhi al sha'a wal isha'a babun yu ashiru zuhura ila al-asri babun wannan babi mai bayani ne yu ashiru zuhura shina jinkirin sallah ta azhur ila al-asr shiga mata da al-asr shi jam'i kenan wani jam'i jam'i suri kenan zai yi zai yi azhar ahiri waqtiha zai yi al-asr awwal muhtariha idan ta hala amma lokacin da ya tahiya qabla gabanin an ta ziga shamsu rana ta karkata ko kuma gabanin rana ta gota fihi cikin wannan hadisi akwai ibnu abbas anna nabi sallallahu alaihi wasallama hadathana hadathana hasanu hadathana hasanu huwa ibnu hadathana hasanu huwa ibnu abdullah alwasiqi قال حدثنا المفضل بن فلالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم in yayi tahiya qabla an tazi eh, za ta halla in manzo Allah ya tahiya qabla an tazi ga shamsu gabanin rana ta karkata a khara zuhur ila waqtil asari. kina jinkirin sallah ta azhar ila waqtil asari. har lokacin sallah ta al'asr sun mai jama'a sunan shi jam'i bainahuma tsakanin su nan ga bayan ta karkata kenan kenan kore kore kore fara tahiya rana ba ta karkata ba kenan zala alaihi shamsu hora kibul idza zala alaihi shamsu wa huwa rakibun a har zuhur ila waqtil asri kina jikirin sallah ta azhar har zuwa lokacin la'asar wa idza zagat amma idan ta gota sallar zuhura zai yi sallar azhar ita kadai sun maraki sannan shahau wasu maluma sun kace sallar zuhura wal asara ga riwaya ta wannan sallar zuhura zai yi azhur wal asara da asar sun sannan shahau kenan an jawo sallah ta la'asar an mai cikin waqtul zuhuri babun idan ta hala, halaba ga zagata shamsu sallar zuhur sun maraki ba babun wannan babi na idan ta hala idan manzon Allah ya tahiya ba da bayan ma zagata shamsu rana ta karkata sallar zuhur na sallatar azhar sun mata anna laki ba shahau to nan kenan zala alaihi hubi mahalin inda rana ta gota mai shi na daidai zango حدثنا قتيبة هو ابن سيد قال حدثنا المفضلون فضالة an uqailin an shahabin an anas ibn malikin qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idan hala idan yayi tahiya qabla an taziga shamsu gabanin rana ta gota a harar zuhura kina jinkirin sallah ta azhar ila waqtil asr har lokacin la'asar summa sa'annan nazala sauko fa jama'a shi jam'i bainahuma tsakanin su fa in zagata shamsu idan ko rana ta gota shina sama abin hawa qabla gabanin an yi qabla gabanin an yi sahila shahau sallar zuhura zai sallaci azhar sun masa annana ke kenan idan ra ta gota kabla an yanta hila zai yi sallar azhar ita kadai in ya sallar azhar ita kadai sun mara kiba da wata riwaya kuma sallar zuhura wal asr sun mara sannan shi babu salatul qa'idi bai mai bayani akan sallah sallah zamne ana sallah zamne ko ba a sallah zamne to ana inga uzuri hadisna قتيبة بن سعيد عن مالك an هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تاشي salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi baitihi cikin gida ne wa huwa shakin manzo Allah shi na cikin rashin lafiya wa salla jalisan ya sallar zamne wa salla wara'ahu qaumun qiyaman wasu mutane sun ka salla ba gare shi tsatsaye fa ashara ilaihim yayi musu ishara an ijil su ku zamna falamma sarfa lokacin da sallami sallah ta kala ce inna ma ju'ila al-imamu haqiqa an sanya limami li utamma bihi don ai koyi da shi fa idza raka an yayi ruku'i farka o yi ruku'i wa idza rafa in ya dauka kai ne in ya dauka ku kai ne kuma ku dauka kanku to wannan kenan ashe kenan salatul qa'idi idan mutun idan liman yayi sallah zamne to ma mu za su sallah zamne ko tsaye za su yi to ma mu tsaye za su sallah saboda wannan abinda manzon Allah aikata kenan farkon rayuwa ta amma ƙarshen rayuwa ta ga rashin lafiya ta ta ajali a mun karanta karshen sahihul buhari wannan cikin kitabu salati ƙarshen abinda an karanta inna maju ila imamu li yutamma bihi babun inna maju ila imamu li yutamma bihi cikin wannan babi hadisin da zo na ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da shi da sahabi ne abubakar radiyallahu anhu manzo Allah na zamne abubakar na tsaye shi da mutane duk jama'a gaba ɗaya suna tsaye manzo Allah ɗaya azamni to wannan shi aiki na ƙarshe na manzo sallallahu alaihi wasallam al-ahiru nasihu lil mutaqaddimi ya kawo wannan babi na nan ga li bayanin jawazi don shi bayani akan halacci idan mutum na cikin rashin lahiya akwai uzuri ya samu shi sallah zamne in dai bai yanta tsaye to shi na ce hadisna abu nu'aymin huwa falalun lukainin qala hadisna ibnu uyayna an az-zuhri an anas radiyallahu anhu qala saqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗo min farsin da saman doki fahudisha wata an kawa manzo Allah ta gade au fajuhi ko kuma ta manzo Allah ya samu ta gade ga shaqu tsage ne al na dama fada hanna mun ka shiga alaihi inda yake inji anas uduhu muna gaida shi domin mu gaida shi fa ta salatu lokacin sallah yayi fa sallama manzo Allah ya salla qa'idan zamne fa sallaina qu'uda mun ka salla zai tare da shi wa qala sace muna inna ma ju ilal imamu haqiqa an sanya liman li utamma bihi don ai koyi da shi fa idza kabbara in ya kabbara fa kabbiru ku kabbara wa idza raka in ya ruku'i fa raka'u ku ruku'i wa idza rafa in ya dauko fa rafa'u ku dauko wa idza qala yace sami Allahu liman hamidahu qulu ku ce rabbana wa lakal hamdu babu salatul qa'idi حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج قال أخبرنا روح عبادة قال أخبرنا حسين هو المؤلم عن عبد الله بن عن عبد الله بن بريدة عن أمر عن عبد الله بن بريدة عن إمران بن حسين رضي الله عنه أنه حقيقة شيء إمران سأل يا تنبي نبي الله النبي الله صلى الله عليه وسلم ha wa ahbarana ishaqu huwa ibnu mansurin al-kawsaj ko kuma na ibnu rahawayhi shi wannan abinda ibnu hajar yace na ibnu rahawayhi shi kuma abinda wannan yace al kalabazi abinda ce wannan na ibnu mansurin qala ce ahbarana abdu samad huwa ibnu adrwai waris sa'id at-tanuri qala ce sami'tu naji abi mahihina abdul waris ibn sa'id at-tanuri qala ce hadathna husainun huwa al-muallimu annabi ne bare yace daga abdullahi ibn bareda qala yace haddathni imran husainin imran ibn husain ya gaya mini wa kana ya kasance wa kana ya kasance mabsuran mai miyaku shina da abin nan shina da miyaku murarai shina da maruru kasa ne ya samu rashin lahiya ta maruru ya kasance bai jin dadin tsaye eh, bai jin dadin zama kala ce sa'altu na tambayi rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli akan sallar mutum ta farilla ka'idan zamne fa kala ce in salla qa'iman in yi salla tsaye fa fu afdalu shi amma hihici wai shi hankuri in ta tahammuli na wahala ya dauki wahala ta tsayuwa da radadin ciwo ya salla tsaye fa afdalu shi amma hihici wa man salla wanda salla qa'idan zamne falahu nisfu ƙa'imi qa'imi na da rabin ladan wanda ya salla tsaye wannan magana ce akan salla ta farilla wasu maluma sun ce magana ce akan salla ta nafila amma wa'an sun ce wannan hadisi shina bayani akan sallah ta farilla saboda cewa bai da lafiya ashe kenan kaga uzuri na wanda kama shi me yasa shi sallah zamni kenan ko kuma shi sallah gincire saboda an san mai maruru wani bai zama bisa gare shi duk wanda ke da maruru bai cika jin daɗin zama bisa gare shi saboda zai gare shi kuma yana da daɗi sosai ko taɓa shi baka son ai balle ha a ce ma ka zamne shi to bisa ga wannan na ashe shi a tambaya ta to sai manzo Allah ce mishi da yayi kokari ya sallah tsaye da yahi to saboda mi yace amma in yayi sallah zamne shine da rabin ladan wanda ya sallah tsaye a nan ga wai saboda wanda ya sallah tsaye ta hammalar mashaka ko kuma ta hammalar mashakata ya dauki wahala A ashe nan tun da dauki wahala lahu ajalul mashakati shine da lada ta sallah tsaye don haka akwai bambanci tsakanin da wanda ya sallah zamne kenan amma nan wajen ajalul mashakati lada ta wahala kawai falahu nisfu ajrul qa'imi wa man salla na'iman shi ko wanda sallah ke shirifa na'iman ai mulɗaji'an Allah ya atin na'imi mulɗaji'an Allah ya atin na'imi shi ko wanda sallah ke shire akan sifa ta mai kwana ku nisfu ajali qa'idi shi ko shi da wanda ya sallah shi kuma watan zaune wannan dai shi ma kenan ta hammalar mashakkata wanda dauki wahala shi ko yace zaune alhali kuma in ya kwanta ya hajin daɗi in ya sallah kwanciya ya hajin daɗi akan shi ta zamne to ashe kenan wahala gadda doka ladan wahala gadda ya samu shi ko ya tsere ma wanda ya tukunci dan shi wanda aka shi a kul to haka wasu maluma sun ka fasara kuma wannan fasara bisa ga yake dukkanin mahiyawa maluma sun ka tahi akan cewa wannan shi na bayani akan sallah ta farilla amma sun ta akan cewa sallar nafila aka magana amma ibn badal ya gitta yace in sallar nafila aka magana babu inda an ka ina nafila kunci <laughs> yace sannan kuma da hagwari sallah ta farilla aka nuhi na nan ga ba sallar fila ba yace kuma in sallah ta farilla aka nuhi in an kace wanda sallah farilla tsaye wanda ya sallah farilla zamani shi da rabin lada kai nan kuma magana bacin sallah akai duk wanda ya sallah zamani da gangan bai da uzurin komi an san bai da sallah to ina ma magana shi da rabin lada wanda ya sallah tsaye kaga babu ko shikenan ashe nan ana magana akan masu uzuri kenan don haka maluma suka ce duk wanda kasance mai uzuri na shi mai uzuri duk lokacin da ya salla tsaye ko ya salla tsaye ya yi kokari shi da lada akan haka nan amma kuma in uzuri ya sai salla zamne da shi da lada wanda ya salla tsaye ba su da bambanci saboda mai uzuri ya sai salla zamne shi ko wance ne ga rashin uzuri shi sai salla tsaye ashe kenan kaga in mun kadiba ga ahwalu salati akwai salla tsaye istiqlalan ba dogara ga komi ba sannan akwai salla tsaye bisinadin da dogari sannan akwai sallah zamne istiqlalan ba a dogara ga komai ba sannan akwai sallah zamne da dogari to wannan su aka ce ma ahwalu salati guda al-arba'a guda hudu idan mutum ya saba mu ɗaya daga cikin su ko qadirun alama huwa alaminhu batala salatu sallati ta baci wannan shi a kaulin halari ko sai mi babu salatul qa'id bil ima'i bai mai bayani akan sallar shi kuma wanda ke sallah zamne amma bil ima'i da ima'i mai sallah zamne ima'i zai yi bai azago shi ne ga ƙasa shi sajada tunda an kai mai uzuri har ya kai zamne zai sallah bai iya sallah tsaye to iya sallah zamne shi ima'i shi na can mai mai mota saka cewa waran umumin ma yazidu alaihi an hantar da wanda ima'i shi doko ne a wuce azago shi ne waran umumin ma yazidu alaihi ba shi doko ne a wuce azago shi ne a shekenan kaga ima'i zai mai sallah zamne kawai in yayi riga ya kabbara haramci zai ta mace la in yayi ta mace la ya kare ya karanta ya karanta ya karanta Fatiha ya aza sura sai shi ruku'i ki dauko daga ruku'i amma jira ce ta hi kasa amma ba kai goshi ne ga kasa sai dai an ce in rawani ne na haka zai ya rawani dan kamar ya aza goshi ne na kenan ka ko san ba a sajida akan rawani don haka an kace wa hasar ta goshi ta kunku rawani ne kai shi aza goshi ne حدثنا حدثنا أبو مأمر حدثنا أبو مأمر قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري قال حدثنا حسين المؤلم عن عبد الله بن بريدة أن إمران بن حسين وكان يا كسن رجلا متنا مبصورا وأن كسن شنا دماروري وقال أبو مأمر أبو مأمر يتشي عبد الله بن سحبرة yace marata wata rana yace an imrana ya jo daga imrana qala watan sai Ibrahim ne ce sa'altu nabiyya na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli daga sallan mutum wa qa'idun shi na zamne fa qala ce man salla qa'iman duk wanda ya salla tsaye fa abdul shi amma hihici wa man salla qa'idan wanda ya salla kuma zamne falahu nisfu ajril qa'imi shi na da rabin ladan wanda ya salla tsaye amma nan kike nan watan ana nuhin bi tahammul mashaqqati lada ta ɗaukar wahala wa man salla wanda ya salla na'ima shi kuma watan gincire falahu nisku ajalil qa'idi shi da rabin lada shi ku wanda ya talla zaune babu idan lam dik qa'idan bai mai bayani idan mutum bai samu ikon yin talla zaune ba hmm qala abu abdullahi na'iman indi multaji an hahuna na'iman buhari kenan ya fasala yace na'iman indi abinda aguna ne kan mul'aji'an kamar mashi kwanta hahuna ga bangare ne na dama ba ga na hagu ba dan dama shine mahihici babun idza lam yadi qa'idan bai mai bayani idan mutum bai samu iko ya sallah zaune ba ya zai ta salla ala jambin shi sallah gincire wa qala ada'un ada'un abida bayan yace in lam yadi in bai samu iko ba an ya tahawwala hijuya ila qiblati zuwa ga alqibla limani in shar'iyyin saboda wani mani in shar'iyyin min mardin shi ne rashin lahiya a ugarihi ko ni ne sallashi sallah hai su kana waje hudu inda suka shi take haddasna abdanu ko abdullahi ibn usman almarwazi an abdullahi daga abdullahi huwa ibn a abdullahi daga abdullahi huwa ibn mubarak an ibrahim ibn dahmana daga ibrahim ibn dahmana qala haddathani husaynu almukutibu husaynu almukutibu husaynu na almuallimu ay allazi yuallimu sigar alkitabata mai koya ma yan yare da ake rubutu kuma shine aka ce ma almuallimu annabi bareda daga abdullahi ibn bareda an imra imran ibn husayn radiyallahu anhu qala kana abi mahaihina ya kasa kana bi bawasu kana bi bawasu bawasu mai ku kana son kasance bi gare ni fasa'altu nabiyya ni tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salata akan yin sallah akan yin sallah kenan wato akan yin sallah gincire ko kuma akan yin sallah zamne ko kuma akan yin sallah watan tsaye da dogari fa qala ke salli qa'iman kai sallah tsaye fa in lam tastati in baka samu iko ba fa qa'idan kai sallah zamne fa in lam tastati in baka samu iko ba fa ala jambi akan gehen ka kaga yanzu duk wanga hadisi ya bayan duk inda kai hito a ce kenan sallah farilla ce babun idza salla qa'idan summa saha aw wajada hifatan tammama ma baqiya babu wannan babi na idza salla qa'idan idan yayi sallah zamne sun masa annan saha ya samu lahiya shi a cikin sallah zamani sai ya samu lahiya an waje da ko ya samu hifata sauki ga rashin lahiya ta kamar irin wanda ya kasance shina da rashin lahiya ta haƙarƙari mai ciwon haƙarƙari suna iya kame shi gaba ɗaya mai ta ƙauye suna iya tankware shi kasance bai iya kewa tsaye to yana nan shina sallah zamani shi ke sai kama waje da hifatan ya kama jin sauki ya kama jin sauki ya kama jin sauki sai shi miƙe tsaye ko kuma da ya kasance an kawa ɗori kila an yi mai ɗori ɗorin ga ya kwanaki shina cikin sallah zamani sai ji kafa ta saki ko da miƙe ya ƙoƙata ya ƙoƙata sai miƙe tsaye ga ya fara zamne ya fara zamne amma ya cika tsaye to wai zai fara zaune ya cika tsaye ko ba zai fara zaune ya cika tsaye ba to wannan akwai hilafa gun maluma maliku ya rasul lafa anhu ga masaba ta wanda ya fara sallah zamne idan ya samu sauki shi na miƙe ya cika abu hadifa radiyallahu anhu da shi da wannan muhammadu da shi da wannan muhammadu hasan ash-shaybani da abu yusufa sun tafi akan cewa wanda ka sallah jincire in ya samu sauki bai miƙewa sai shi koma ƙasa ga sallah ta yi dangin shi ne fara ta amma wanda ka sallah zamne in yayi ruku'i yayi sajida zamne ya samu sauki ya samu shi miƙe shi ka sallah ta yi amma wannan kauli na wannan na Muhammadu bin Hasan bani da shi da Abu Yusufa amma shi Abu Hanifa abinda kawai yace wanda ka sallah zamne ko wanda ka sallah gincire yana sallah gincire sai da ya samu sauki na miƙewa tsaye to iska a ta shi koma ƙasa ga sallah amma in zamne yake sallah yana cikin sallah zamne sai samu sauki to ya shiga wani sallah wannan shi a ƙauye na malikun aka rabi Allahu anhu to shi na ce ko tamama ma baqiya wa qala al-hasan hasan ya ce in sha al-maridu idan marar lahiya ya so sallah raka'ataini shi raka'a bi qa'iman tsaye wa raka'ataini shi raka'a bi qa'idan zaune ashe kenan nan idza kana idza eh, kana lahu an yatahammala mashaqata in shi na ya dauka wahala to shi raka abu tsaye shi a abu zamni to wannan duk ga ga masaba ta malikiya wannan ya zo ana yi babu komi to amma in kana cikin in kuna koyi da irin wanda ai irin wannan kuna koyi da irin wannan fa ku kan ku kuna sallah zaune da koyi da wanda ke sallah zaune gudan ku ya samu lahiya ya za a yi nan ko kun biyu sun ka samu lahiya kana koyi da mutum kina zamne kana zani kuna koyi guda ku samu lahiya ya za a yi shina can shina can shehu halili ke cewa a wala yantaqilu faridun li jama'atin kal akati wa fi maridin iktada bi millihi wa sahha qawlani wala yantaqilu faridun li jama'atin wanda ka salla shi kadai bai intikali shi koma cikin jama'a kamar ka kabaita sallah ta farilla kai kadai kai raka'a guda ko da kaddi ba shi suna nuna jam'i to baka gyara ne ka koma cikin su ga mun faridun na koma da jama'atin kal haka nan wanda ke sallah cikin jama'a shi ma shi intiqali shi kuma shi koma shi kadai tace to wa fi maridin ikita da bi millihi fasaha qawlani wa fi maridin amma ga marar lahi ga marar lahiya ikita da bi millihi wanda ke koyi da iri ne marar lahiya wa sahiya samu lahiya zai intiqali ko zai intiqali ba fi zalika qawlani lam ya tsali al-musannifu ala arjahiyati ahadihima حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه دقمه هنا عروة an aisha daga aisha radiyallahu anha ummul mu'minin annaha haqiqaita ahbaranku ta faɗa ma urwatu annaha haqiqaita tace lamtar rasulullahi bata ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama yusalli salatan laili ya sallah sallah ta dare ka'idan zamne katsi da ɗai hatta a sanna sai lokacin da manzon Allah shekaru sun hakama shi fa kana ya kasance ya karɓo shi na karatu ka'idan zaune hatta idza arada an yarka'a sai in ya so shi ruku'i kama sai shi miƙe fa qara'a sai shi karanci hawan kusan min salatina ayatin aya talatin wa arba'ina ayatan ko kuma watan kusan aya arba'in sun marka a sannan shi ruku'i kusan an kace kenan sai da ya karatu mai yawa ya karatu mai yawa tsaye sannan ya zauna an gane wannan yanzu kusan wai yanzu nan gwargwadon aya talatin suna an kai kaɗan na ko kuma gwargwadon aya arba'in suna an kai kaɗan na to manzo Allah ya kasance shi na nafila raka'a goma amma sai ka ne sun kumbure saboda tsayi sallallahu alaihi wa sallama sai mi حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد wa abin nadari maula umar ibn ubaidillahi an abi salama ibn abdurrahmani an aisha daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yusalli shina sallah jalisan zamne fa ya qara'u shina karatu aho huwa jalisun shina zamne fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayatan fa idza baqiya in ya rage min qira'atihi daga karatun shi nahwun daidai min daga talatin ayatan aya au arba'ina ko arba'in ayatan aya kama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi miƙe tsaye in ya miƙe tsaye faƙara ha sai shi karanci ayan nan talatin ko aya ko aya arba'in wa huwa shi na tsaye summa annan yarka manzo Allah shi ruku'i summa annan sajada watan shi sajada yab'alu shi na aikatawa fi raka'ati saniyati ga raka'a ta ta biyu mil zalika daidai irin wannan wa idza qada salatahu idan manzo Allah ya kare sallah ta yi dan sai hidi ba shi gani fa in kunta ya kaza in na kasance farkin ki kan ta haddasa mai shi kama labari tare sai mu kama fira mu kama tadi fa in kunta ya kaza ya kaza wadda farke, kamar ka ce ya kazanu da ya kaza kamar ka ce sakaranu da sakara sakaranu namiji sakara mace hmm. to kaga wannan ashe ya kazanu mu'annisuhu ya kaza wa in kuntu ya kaza in na kasance farke ne kan ta haddasa mai sai mu kama taƙi mu kama hita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa in kuntu na'iman in wa in kuntu na'imatan in ko na kasance mai bacci in da ji a shi ma sai shi kunta domin shi dan huta sallallahu alaihi wasallama to shi na ce babun idza salla qa'idan summa saha aw wajada hifatan tamama ma baqiya ya kulla babi akan babi na farilla amma hadisan da kawo cikin babi su ko na nafila ne to wannan littafi na na kitabu salati safari watan ya kumshi hadisai marfu'ai waɗanda ya kasance an waito su daga manzo sallallahu alaihi wasallama hadisi hamsin da biyu daga ciki akwai hadisi mu'allaki hadisi goma sha shidda daga ciki akwai hadisi wanda ya kasance takarari hadisi talatin da biyu sannan muslimu ya dace da buhari da dukkanin waya su in banda hadisi hudu sannan kuma akwai hadisai waɗanda ya kasance waɗanda an karato daga sahabbai da tabi'ai su kuma hadisi guda shidda bakin abin da hadisi ya kunsa kenan ko kuma bakin abin da babi na kitabu salatul qasr ya kunsa kenan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sai buguya buguya za a yi ba mai zuwa ba muna cikin alkuna mako muna cikin alkuna wal asma'u almutafika daga ciki mun faɗi mai ismu hukun ya tuku don ya ce guda goma sha uku ne akwai man ilmu hukun ya fi sannan akwai wanda ya kasance kuma watan shina da kinaya shina da suna an ba mu tsaye akan suna ne ba mu tsaye akan kinaya ba mu tsaye akan suna ne ba sannan akwai wanda ya kasance hu shi akun ya tuhu sannan akwai man ta'addada kunahu ko to wanda zamu yanzu muttafaqun alalmihi wal furfu fi tuhu to shi na mana yace muttafaqun alalmihi wal furfu fi كنيته أسامة الهب الوفي وأكسه أبو هريرة وفي سفينة خلف بهذين اتفي وأكسه أئمة المذاهب أو وافق كنيته اسم الأبي وأكسه نهو أبي إسحاق إبراهيم ومن أبي إسحاق أو ذو شهار بذمه لا كنيته nahu abi muhammadin fi dalhati wa akasuhu abu duha limulimin wa ma ila zawajin wa zawajatin numi ka ummi dardai abi dardai wa nahwihi summa min al azma'i to sai na zamu tashi to muttafaqun akwai wanda kasance an dace alazmihi akan sunanai wal urfu amma sabani fi kun yace higa kinaya tai usamatu usamatu alhibbu masoyin manzon Allah aure fi wanda ake kake wata shi usamatu an dace daga da suna amma an yi sabani akan kinaya tai wasu maluma sun kace kinaya tai Abu Zaidin wasu maluma sun kace kinaya tai Abu Muhammadin wasu maluma sun kace kinaya tai Abu Abdurrahmani wasu maluma sun kace kinaya tai hmm, ko Abu Maharana ne to an dai sabani akan ainihin shi kinaya tai amma an dace akan suna ne sai mi wa akasuhu wanda a sun koyan wannan wanda ya kasance shi kuma muttafaqun ala yati na izmihi shine akasin wannan Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu anhu an dace akan kinaya ta Abu Hurairah amma an yi sabani aka suwa ne watan na hawa salati ne kaulan kusan kaule 30 an kai akan suna Abu Hurairah amma abin da inganta go ne an tambaye shi an ka ce mishi ni sunan kai ce da ce abin da a sunana ana kira na abdullahi ibn ana ce ana kira na abdurrahman ibn saharin shine sunana abdurrahman ibn saharin yace amma zamanin jahiliya ko ko abu shamsa ake kiran shi yace amma bayan shigowar musulunci dai musulunta abinda ake kira ne abdurrahman ibn saharin wa fi usamatin wa fi safinati amma ga safina ha shi kuma tan hurfin sabani ikitu fi an bi shi bi hazaini da wannan guda biyu shi safinatu shi ko an yi saɓani akan kinaya ta an yi saɓani akan sunanai dan safina laƙabina saboda shi safinatu maulan nabi sallallahu alaihi wasallam bawo manzon Allah na barantacce manzon Allah ya dauka shi to shi safinatu karhi gare shi kware kware da gaske sai ya kasance watan wasu maluma suka ce abinda a sunanai watan sunanai ko salihu wasu ka ce maharanu a sunanai wasu ka ce kuma a maharanu wasu ka ce kuma baharanu maharanu ko baharanu shine sunan shi ko kuma salihu shine sunan shi to amma an yi ta ga an yi sabani akan suna ko sannan kuma an kai sabani akan kinaya wasu suna ce mishi abu abdurrahmani wasu kuma suna ce mishi a wannan abul buhtari an yi sabani shi ma kuma akan kinaya kai an yi sabani akan suna ne akan kinaya kai to shi mista ya shahatu da safina abinda shi shahatu da safinatun saboda wata rana an kata wajen wani yaki da an kai wannan yaki an ka samu ganima kware kware da gaske sahabbai kowa ya kwaso ganima ta gini ta gini to ya kasance rabon da an kai wani bai ima ganima ta yi duk wanda ya kasance kaya sun kai miya son shi rage mai sai shi kara mana shi duk wanda ka sun kai miya son shi rage sai shi kara mana shi ko kai han ajima gashi da kaya sun zama mai ta gini kware kware da gaske shi na shi na ta hima zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam sace wai nawa ce ne ga an ka cewa sace spinatu kenan jirgin ruwa shi ɗaya ka ɗauka da yawa to sai an kama sai tafi na jirgin ruwa ya ɗauka kaya kenan hmm? a sun ba mace na ba eh, kina ya ce ga namiji amma kafin su laraba suna a mace haka ba tun da kaga muna da hindun namiji muna da asma'u namiji ko muna da asma'u namiji muna da asma'u mace muna da hindun namiji muna da hindun mace hmm. to wannan muttafaqun alal mihi wal hulfu fi kunyatihi usamatu hibbul hibbul wafi shine na biyar to na shidda shine watan abu huraira na bakwai shine abu huraira an yi ittifaki akan kinaya ta isa bani akan sunanai mm, kuna dai muna sahina na biyar muttafaqun alal mihi wal hulfu fi kunyatihi usamatu hibbul wafi shine na biyar na shidda abu huraira wanda kasance an yi sabani ga sunanai amma ittifaki ga kinaya ta na bakwai shine wannan watan safinatu an yi sabani ga suna ne da kinaya tai to wa aka suhu shi ko sun koyin wannan ha shine takwas imatul mazahibi an yi ittifaki akan sunan su an yi ittifaki akan kinayar su abinda a sunan Abu Hanifa Umanu Sabitin abinda ake kinaya ce Abu Abdullahi abinda a sunan Malikunu anasin Malikunu anasin abinda ake kinaya ce Abu Abdullahi Abin da asuna shafi'i muhammadu ibn idrisa ash-shafi'i da ake nana ta abu abdullahi da asuna ahmadu ibn hanbalin ahmadu ibn abin da ake nana ta abu abdullahi kowane su an samu ittifaqi akan sunan da kinaya tai to shi na ce an wafaka kunyatuhu ismul abi ko kuma wanda ya kasance kunyatuhu kinaya tai wafaqatar dace da ismul abi sunan mahaifi ne mun wafaka kunyatuhu ismul abihi wanda kasance kinaya tai ta daidai da sunan mahaifi ne wa akasuhu ko kuma ta sun koyin wannan mun wafaqa ismuhu kunyata abihi mun wafaqa ismuhu kunyata abihi man wafaqa ku isma abihi man wafaqa hu isma abihi to da sun zai kawo sai ce nahawu abi ishaqa ibrahimu ibnu abi ishaqa kage yanzu abu ishaqa ibrahimu ibnu ishaqa abu ishaqa ibrahimu ibnu ishaqa abu ishaqa ibnu ishaqa abu ishaqa ibnu ishaqa watan sunan mahaihi ne samu kai ne mahaihi ne a sunan mahaihi ne samu ɗanai shi ibrahim a sunanai ibnu ishaqa sai ya samu da sai same shi ishaqu sai ana ce mishi abu ishaqa ibnu ishaqa wa faqa kunyatuhu isma abihi ko abu ishaqa ibrahimu ibnu ishaqa to shi aka sai ne shi kuma man wafaka faka wafaka ismun hukun ya ta'abihi shi kan kowa ana ce wannan wanga sunan kowa nan kowa duk wanda duk wanda dai adda uba lalle haƙiƙa wafaka ismin hukun ya ta'abihi in ana cikin sunanka qasim sai a ce maka qasim ibn Abil Qasim an yi kuskure babu kuskure fa qasim a sunanka an ka ce qasim dan uban Qasimu <laughs> duk wanda adda uba na da wani sunan duk wanda adda uba lalle haƙiƙa suna ne ko sai ga shirki na mahigi ne in sunanka Abdullahi sai a ce maka Abdullahi ibnu Abi Abdullahi ko Abdullahi dan uba Abdullahi <laughs> to shi na cewa aka suhu shi ko abinda sun koyan wannan ibnu Abi Ishaqa Ishaqu ibnu Abi Ishaqa wata abu imamu ya game wurin ga imamu Abdullahi abu ya game wurin ga watan man ya tuhu isma abihi tace shi ko da aka sine mun ya tuhu isma abihi ko abu ishaqa ibn ishaqa ya tuhu isma abihi shi kuma man hukun ya ta abihi shi aka si cecewa aka suhu shi ko sai ka ce ishaqu ibn abi ishaqa to shi na ce nahu abi ishaqa ibrahim as-sadi'i sai ka ce ibn isaqa kenan shi kuma ibn abi isaqa shi ko sai ka ce isaqu an gane bidika ko aw <laughs> zuci harin birmihi la kunyatihi aw zuci harin ko kuma wanda kasance shi ko ya shahatu ga suna ne amma ba ga kinaya kai ba to shi ko shi awwa ne nahwu abi muhammadin tamka abu muhammadin fil alhata dalhatun ubaidillahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalhatu ishtahara bi izmihi duna kunyatihi me ake na kai ana ce mishi abu abdullahi wa asasuhu shi kuma da asu koyan wannan wanda kasance shi kuma ishtihar bi kunyatihi duna izmihi abu duha muslimun subaihin abu duha ya yi shahara da wannan ya shahartu da kinaya bai shahartu da suna ne ba abinda ake kinaya ta abu duha abinda asunan shi muslimun subaihin wa nahuhu tamkacin wannan ko da irin wannan to wa ma ila zaujin wa zaujatin numi wa ma numi da wanda an ka jingina ila zaujin wa zaujatin kamar alal misali gashi nan ka ummi darda'in abid darda'i ummu darda'i abu darda'i duk an ka jingina su ga dan su darda'u abu darda'i ummu darda'i da da ummu muslimin da abu muslimin alhawlani da wannan ummu falalin da abul falali ummu falalin wa abdullahi ibn abbasin abul falali wa abdullahi ibn abbasin yace wani haushi da irin wannan sai mutane sun mai nuna asma'i to sai inda mun kai to zuwa nan ga abinda mun kai sun ha guda goma sha uku in an samu su lamba haka za su kama da abu salma da ummu salma abu musulmin alhulani da ummu musulmin alhulaniya adiba bugu su iwani shahi na 45 ko al-kutubu samawiyya al-kutubu samawiyya littafai waɗanda ake jinginawa ga sabka daga sama wa min mimma yajibu alaina al-imanu bihi wa tasdiqu bihi ma anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi wa rusulihi min al-kutubi samawiyya wa mimma yajibu alaina al-imanu bihi akwai abin ya kamata akwai abinda da ya wajibu mu imani da shi wa tasdiqu bihi da gaskata shi ma abinda Allah ya saka suwa ala anbiya'ihi ga annabawa ne wa rusulihi da manzanni ne kutubi da galtafai a samawi yake da sama wa akan wannan na ashara shehu ta gamma da Allahu bi rahmatihi wal kutubu littattafai na sama kullu ha dukkanin su haqqun gaskiya na wasu dukkan gaskiya sha bayani alkutubul munazzalatu alkutubul munazzalatu littafan da an kasafka alal anbiya ga annabawa wa rusul da manzanni wa qad ashara alquran alquran ya ishara ila anna allah akan cewa allah ka anzala ya safka suwa qabla alquran gabanin alquran allah ya safka da kutubar littafai yazduqul qur'anu biha ala ma kana alaihi yawm unzilat yanzu qur'anu qur'ani na gaskatawa bi hada ita alama na alaihi amma akan wata take can yau mu'uzular da an kasafkar da ita la ma hiya alaihi al'ana ba akan ame take yanzu ba qur'ani ya gaskata da dukkan tafan da an kasafkar saukar suwa watan akan wanda suke lokacin da an kasafkar saukar da su a qur'ani ya zo da gaskata su amma ba abin da a cikin attaura na yanzu ba da injila qur'ani bai gaskata su dan cikin attaura da injila na yanzu akwai cewa uzairu dan Allah na cikin injila cikin cikin attaura akwai cewa uzairu dan Allah na cikin injila akwai cewa isa dan Allah na qur'ani ko bai zo da gaskata da wannan ba doka ashe kenan kaga qur'ani ya gaskata dukkanin alkutubus samawiyya amma hayo mu'unzilat yadda an ka saukar da su la mahi alaihi alyawma ko la mahi alaihi al'ana ba akan wata ke yanzu ba ba da tabdili bayan canji wa tarifi da canza ba tabdili bayan huhure wa tarifi da canzawa wa min zalika akwai daga cikin wannan hu ta'ala wa anzalna ilayka alkitaba haqiqa mustaqasan ma da alkitaba littahi bi ma'ana alkutub bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi anzalna musaddiqan shina mai gaskantawa shi wannan littahi shina mai gaskanta lima bayna daihi ga abin da ke gabani ne minar kutubi na littafai wa anzalna ilayka alkitaba musaffan sama da al'kur'ani bil haƙƙi da gaskiya shi na mai gaskanta lima bayna daihi ga abin da ke gabani ne minar kutubi na littafai minar kitabi na littahi alkitabu bi ma'ana alkutubi wa muhaiminan shina mai kasancewa mai shaidu alaihi akan akai ne wai akai ne shi na mai shaidu akan waɗannan littafan fi ma hatalafu fihi ga abin sun kai sabani ne wata na addini kenan wa muhaiminan alaihi shina mai gaskatawa wa muhaiminan shina mai shaidu alaihi akan wannan littafi ai akan wannan littafan alma'ida wa qauluhu ta'ala kana nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan ai ala ai ala alal imani akan imani kana nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan al'umma guda alal imani akan imani fa hata lafa sun kai sabani fa'amana ba'adun wasu suka yi imani wa kafara ba'adun wasu sun kafirce fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa mubashirina masu bushara bil jannati man amana wanda ya imani sun nemi bushara da aljanna wa munzirina suna masu gargadin wanda wa munzirina suna masu gargadin man kafara bin nari sannan bayan wannan wa anzala ma'ahumul kitaba wa anzala sabkadda alkitaba littafai ma'ahun tare da su kowane ba annabi an bashi littafi wa tambil haƙƙi da gaskiya li ya hukuma bayanan nasi domin ainihin shi wannan manzon da an ka ba wannan littafi shi hukunci bin na kan mutane fi ma hatalafu fihi ga ayyukan sun kai sabani cikin na addini wala yumkinu hasaruha kuma sannan takaita wala yumkinu wala yumkinu hasaru hadhihi kutubi hasaru takaita wa hadhihi kutubi wannan littafai wala yumkinu bashiwa li adami wujudin nassin saboda babu nassi kadan yankake fi zalika akan wannan wai fi da zahiru ba'alin nususi ala annahu ma min nabiyyin illa wa ma'ahu kitabun munazzalun wai fi zahiru zahiru zahiri na ba'd sashin an nususi na suka wai fi da shina ala annahu akan abin da asha'ani ma min nabiyyin babu wani annabi illa wa ma'ahu kitabun sai sha da littafin zalun wanda an ka sauka suwa tare da shi tunda can Allah na cewa Wa'anzala anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi wa qala razi fahruddin razi yace inda tafsirul gun bayanin wannan aya a sabiqa ta gabata min suratul baqarati yace zahiru hadhihi al ayati abinda a zahirin wannan aya ya dulle shi na gwadi ala annahu akan abin da a asha'ani la nabiyya babu wani annabi illa wa ma'ahu kitabun sai shi da littafi mun zamin fihi wanda an ka sarkasuwa fihi ciki ne bayanul haqqi akwai bayani na gaskiya qala zalika kitabu wanda littafi yi tsawo an kaso ko ya takaita duk wanda zalika kitabu an rubuta wannan littafi Allah yi da ko ba a rubuta ba kana zalika kitabu wannan littafi ya kasance mu'jiza mu'jiza ne aw la yakun kazalika ko ba mu'jiza ne ba irin qur'ani kenan wadan shi qur'ani mu'jiza ne amma duk abin da ba qur'ani ba ba mu'jiza bane qur'ani mu'jiza ne wanda kasance bai canzuwa ba a canza shi amma dukkanin attaura da injila da zabura an ciccanza su alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Thank you. sallallahu suna cewa cewa ni la'ansa ina mantuwa au unasta ko kuma ana mantar da ni la sunna to in ni la'ansa au unasta sa ni unasta sa la sunna in ana mantar da ni domin abin da nin mance ni aikata ni gyara ni gyara ga sallah ya zama sunna ni la'ansa ina mantuwa au unasta ko kuma ana mantar da ni to maluma sun yi bayani akan wannan hadisi in ni la'ansa au unasta. sa in an ka ce ni la'ansa ina mantuwa to yayi kaure da ce inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuladain ne ce mishi a kusurati talatu amna sita. shin an rage sallah ko mantuwa kai yi qala kullu zalika lam yakun ko wannan su bai faru ba ban mance ba sannan kuma ba a rage sallah ba fa qala la budda min ahdihima ba makawa daga ɗaya daga cikin waɗanda faltafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah jodi bisa habbai ne yace musu asadaqa zul yadaini qalu na'am to nan manzo Allah yace kullu zalika lam yakun shi ko abin yace a qusrati talatu amna sita shin sallan mu rage ta an kai ko mantuwa kai manzo Allah ce kullu zalika lam yakun ba wanda ya faru cikin ban yi mantuwa ba ba rage sallah ba ashe kenan kaga inni unassa an dai mantar da ni sunna amma ni ban yi mantuwa ba mantar an kai to wannan ita a fasara wadda wannan ya fasara qadiyan saboda a kauce makabar tsakanin maganar manzo wace ne ga da bayanin wanga hadisin Allah mana ina tambaya game da shi. illa dan ya tsaye wani kiran sallah ya ce la ilaha illallah littafi in ce muhammadu rasulullah ko kuma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wani wani na ya dace ya ce karshen kiran sallah karshen kiran sallah ko ya kama shi sunna karshen kiran sallah ko ya kama ashhadu an la ilaha illallah kai karshen kiran sallah ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah za a za a ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahumma rabba hadhihi at-tama wa qa'ima ati muhammadan al-wasila wal fadila wa rafi'a wa masu maqaman mahmudan allazi attahu innaka la mi'ada sai ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan babu shirbuce amma can farkon kitabul imani mun yi bayani akan cewa la ilaha illallah la mata tare da muhammadu rasulullahi ko ka hudi ko ka hudi ba haɗe suke ta inda muka hito cikin kitabul imani mai wannan bayani ko bayani rubutaccen bayani na don haka ga ashe kenan duk da an kace la ilaha illallah abinda da ke bi muhammadu rasulullahi shahada ta ne kenan wanda ya guda bai guda bai da shahada in kace la ilaha illallah baka ce muhammadu rasulullahi ba shahada ka ta cika ba amma abin da sa aka cewa la ilaha illallah la ilaha illallah a tsaya bakin nan la ilaha illallah nabiyina muhammadu rasulullahi isbati na isbati so guda ya isu nabi shi kuma za a yi shi da yawa za a yi shi da yawa la ilaha ba mu cincin bota illallah sai Allah dan kada a ce kila mai cewa la ilaha illallah ya kuskure babu babu kuskure cikin cewa la ilaha illallah amma dai duk sabda an kai wani abu an ka ce la ilaha illallah ka tuno da haɗe suke kace Muhammadu Rasulullahi ba kai kuskure ba wanda ya ce ba a yi shi inda an ka ce ba a yi dan sai an ce ba a abu sannan aka samu kaidi inda ba a ce ba a yi ba abu idlaki na matsala in tana da idlaki shikenan ka samu kai ka samu kada kai amma in kace kada ayi fa sai ka ka hujja akan la in baka da hujja akan la kaka ce la wannan ya yace Allah shi kara ba ba

fahimta hadisi yana da sabani shi a can cikin nan abin ga littafin da shehu usman ya rubuta tambihul ummati ala qurbi hujumi ashrati sa'ati duk kusan ababen da malumma sun ka wadi na ashrati sa'ati wasu sun wuce ba su haru ba don haka a ganin dai kila hadisi ko ya inganta mutane ba su fahimce shi ba irin fahimta da kamata su yi mishi wannan yake da Allah Allah ya tabbata ina tambaya mai yana ciwon shi mutu shi yana halatta ana cin kwaddo ana magani da kwaddo tunda ana ci ne kuma ana yi magani da shi Kina can cikin a can ƙarshe ƙarshe na risala an ba cikin sharhi na risala can cikin babi na ƙarshe nashi inda tara jawami'u ya bayani akan hakudu ana ci yan an ba cikin hudawa ne za a samu wannan kuma duk abin da aka magani da shi na dabba ba a zata shi na ba magani na kai da shi tunda magani za ka da shi ashe da kama shi ɗaya kai ka kashe hakan za wannan shi Allah yi amma duk abin da ya kasance dabba ta wadda ya kasance ba wani haƙƙi gare ta ba in ba dai ka ɗauki alhakinta ba baka da umhanin komai da ita ka kashe ta wannan shi an ka hana amma in kana da umhani da ita ka kashe babu komai kai amfani za ka kai kamar ke da kashe kadangare ko a ɗebi wasu hanji nashi a yi wani magani ko kuma ga ƙungugu ma kaga ana kamo ta a ƙone ta ma a yi magani da ita ga dai irin su ga sun dai a da kasance magani aka yi da su to kwaɗo shi ma mutane tun da sun jarraba an yi tajirba an gane la haƙiƙa cikin kwaɗo sanyi na nahi shi na maganin jidi babu komai ana kama a maganin jidi da shi wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yace malam na ji wani malami yana fatawar cewa mai nafila shi na bin bai halilla kuma bai farilla shi na bin mai nafila ya kawo hujja da hadisi na jabir hadisi ne jabir cewa yana da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma inda mutane ya ba su wannan hadisi ba na jabirun bane hadisi na sa'dun abi waqas ne shi yake koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya tsaya koyi da manzo shi koma kuma shi ba mutane ne sallah maluma sun ce wannan ya faru farko farkon musulunci sadda babu imamai da yawa ya kasance su waɗanda suka ba sallah ba su iya ba in ya tuya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta farilla yayi shi ko can shi sallah tare da su nafila gare shi farilla gare su amma wasu ta akan wannan hadisi zahiri haka za a bari ne mai koyi mai sallah farilla na koyi da mai nafila bisa gare shi shafi iya sun ka tafi amma imamuna Ahmadu bin Hanbalin da shi da Abu Hanifa da Malikun Anas sun tafi akan cewa mai farilla bai koyi da mai nafila amma shi da radiyallahu anhu ya ta akan cewa mai sallar farilla na koyi da mai nafila mai nafila na koyi da mai sallar farilla haka ya tafi mun yi bayani wannan cikin cikin cikin kitabu salati amma da radiyallahu anhu ya ta akan cewa kai ko jana'iza aka kai mai sallar farilla kana koyi da mai sallar jana'iza yace sai ka kabbara haramci ku tai tare da shi in ya kai ga kabbara ta farko sai ka sake shi ka ci gaba da sallar ka

to to zambia hmm. to wannan ban tsayo ba akan ingancin shi amma ko da hadisi ya inganta idan ka yi sallah kai kadai ka ɗaya kuli min na sallah ka samu ka bi shi na fila gare ka sallah ta farilla dan ba a ba a farilla biyu lokaci guda ka yi sallah farilla cikin jami'a ko wani a wance ne ga wasu malumma sun ce abinda sabin abi wa kasin ya faru gare shi khususiya ta ta sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun kace a'a babu masu qura babu qura lokacin nan don haka an kai da ayi to bisa ga wannan dai kaga su sallar farilla sun kai cikin jama'a kuma sun ka dawo sun hukumi ta da manzo sallallahu alaihi wasallam to su gare su za ta zama nafila ta manzo sallallahu alaihi wasallam farilla hmm. an yi maganganu akan kai sallah hukumu ku da manzo sallallahu alaihi wasallam sallah amma dai maluma sun ta akan cewa na fila ce kuma ya ce cikin malamar masaba hmm. eh tambaya guda ce ko to kokarta a isuwa ya ce cikin malamar masaba mutum ɗaya ne ya ta eh? to ya ba kai ne amsa ce Eh. yace mutum guda ne a'a ba malikun aka yi ta akan wannan ba abu hanifa akan haka ya tafi a mazunan hanbalin akan haka ya tafi shafi ide ta akan wannan kawai sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam